فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون تبس za mu ɗanɗana ma waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa azaba mai tsanani a ranar alkiyama kuma tabbas za mu saka wa masu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa na shirka da sabo don uku ba a gare su.